Isra'ila a matsayin martani na farko. Ana ci gaba da harba makaman roka daga Gaza zuwa Isra'ila a matsayin martani na farko da bangarorin Falasɗinawa suka yi akan har-haren da Isra'ila ta kai a cikin kwanaki biyun da suka gabata. Alamu na nuni da cewar dakarun Isra'ila sun yi nasarar kare da dama daga cikin makaman na Falasɗinawa. An kunna ƙararrawar tsoratarwa a kudancin Isra'ila tare da umartar jama'a su shiga dakuna na musamman da aka Canada domin kariya daga harin bom. Islamic Jihad has sworn revenge for those killed a day ago, including three of its leaders. Wakiliyar BBC ta ce mayakan jihadi sun yi rantsuwar ɗaukar fansar mutanen da aka kashe kwana guda da ya gabata, waɗanda suka haɗa da shugabanninsu uku. To sai dai yayin da suke gaggawar martani da makamar roka, Isra'ila ta bayyana martanin a matsayin kisan kai da gangan. Wannan martani na Falasɗinawa ya zo ne bayan Isra'ila ta sake ƙaddamar da wasu hare-hare a cikin kankanin lokaci yayin da falasɗinawan suke tsaka da jana'izar waɗanda suka mutu ana ci gaba da gwabza ƙazamin fada a kartun babban birnin ƙasar sudan yayin da sojoji da dakarun sa kai na rsf suke fafatawa da juna dakarun na rsf sun zargi sojojin sudan da tare da bama-bamai da kuma lalata tsohuwar fadar shugaban kasar wacce ta samu asali tun lokacin mulkin mallaka to sai dai sojojin na sudan sun karyata zargin wani hoto da wani mazaunin garin ya dauka ya nuna cewa ginin mai cike da tarihi na nan daram amma gobara ta yi barna sosai a sabuwar fada rahotanni sun bayyana yadda farar hula suke cikin tsaka mai wuya a sudan kuma har yanzu babu wani jawabin nasara daga saudiya domin samar da hanyoyin shigar da agaji kasar idan an cimma ɗorarriyar yarjejeniyar tsagaitawar wuta kuna sauraron labarin daga sashen sashen Hausa na BBC. Rundunonin 'yan sanda a kasashen Turai tare da hukumar 'yan sandan ƙasa da ƙasa wato Interpol na kira ga jama'a da su taimaka wajen gane wasu mata 22 da aka kashe kuma aka gano gawarwakinsu a ƙasashen Netherlands da Belgium da kuma Jamus. A cikin wani aikin gane matan da suka kira Operation Identify Me, 'yan sanda su nuna hotunan fuskoki da kuma wasu abubuwa da za su sa a gane su, kamar tufafi da zanen jiki da ɗan kunne da kuma Sarka, Interpol ta ce mai yiwuwa wasu daga cikin matan sun fito daga gabashin Turai kuma an jefa gawarwakinsu tsallaken iyakoki domin kawowa binciken cikas. 'Yan sanda na fatan gano sunayen waɗanda aka kashe ɗin inda suka ce zai iya bada haske akan wanda ya kashe su ko kuma waɗanda suka hana haɗa hannu wajen kisan kansu. Wani alkali a Kenya ya umarci a ci gaba da tsaron shugaban kungiyar asiri Paul Tange Mackenzie a hannun 'yan sanda har tsawon kwanaki talatin yayin da hukumomi ke gudanar da bincike a kan mutuwar fiye da mutane ɗari da aka samu gawarwakinsu a cikin wani sabon kabari. Ana zargin Fasto Mackenzie da umartar mabiyansa da su kashe kansu ta hanyar yunwa da kuma yankan jikinsu da wuka. A ranar Talata aka sake gano wasu gawarwaki ɗaya a a cikin dajin shakahola wanda adadin waɗanda suka mutu ya kai ɗari da talatin da uku yayin da har yanzu ba a gano waɗanda suka yi batan dabo ba to ƙarshen labarin kenan. fara ne daga Isra'ila. Inda sojojin ƙasar suka ce suna kai hare-hare ta sama a wuraren da 'yan gwagwarmayar Falasɗinawa ke kaddamar da hare-haren roka asirin Gaza. a cewar wasu jami'an lafiyar yankin an kashe akalla ba falastine guda yayin da wani guda kuma ya jikkata isra'ilawa da falastinawa na cikin shirin kota kwana tun bayan da wasu hare-hare ta sama da isra'ila ta kai suka yi sanadin rasa rayukan mutane goma sha biyar a gaza ciki har da jami'ai uku daga kungiyar 'yan gwagwarmayar falastinawan kadai rahoton da bilkisu babangida ta haɗa mana shaidu sun ce sun ji manyan karar fashewa a kudancin birnin gaza a cewar rundunar sojin isra'ila jiragen yakin ta sun kai hari kan masu tada kayar bayan da ke hanyar su ta zuwa wurin kaddamar da harin rokoki tuni dai aka bayar da rahoton karin fashewar wasu abubuwan a gaza hakan na zuwa ne kwana ɗaya kacal bayan mutuwar mutane goma sha biyar da suka haɗa da shugabannin kungiyar masu ikirarin jihadi uku a wasu hare-hare ta saman da isra'ila ta kai a gaza Kungiyar masu ikirarin jihadin da ya ta lashe takobin daukar fansa amma ba a samu tashin hankali na kan tsallaken iyaka ba da tsakar dare. a maimakon haka kungiyar ta gargaɗi isra'ila da ta saurari mummunan martani a ko'ina a kuma kowane lokaci a halin yanzu tashe-tashen hankulan na ƙara ta'azzara a yankin gabar yammacin kogin jordan da aka mamaye bayan da isra'ila ta gudanar da samaman tsakar dare dakarun isra'ila sun kuma hallaka falasɗinawa biyu da suka ce su ne suka fara buɗe musu wuta a yankin Khan Yunus da ke kudancin birnin Gaza wani mai shagon sayar da kaya na El Kidra ya bayyana cewa Falasɗinawa a Gaza sun ɗaura ɗamara game da harin. Ya ce matsanancin hali ne a gaskiya. Muna cikin shirin ko kwana game da harin. A shirye muke, ba mu san me zai faru ba. Halin da ake ciki ne, babu wanda ya san me zai faru. wani jami'in kiwon lafiya nasir hassan shi kuma ya bayyana cewa ma'aikatan kiwon lafiya na cikin shirin kota kwana uh, uh, ya ce motar ɗaukar marasa lafiya ta ɗaukin gaggawa a shirye take tsab saboda hare-haren mabumai da kashe-kashen gilla a shirye muke tsab kana mun shirya wa duk wata fargabar hare-hare ta sama akan motoci da gidajen jama'a ko kuma kashe-kashen gilla da lugudan wuta nasallar salama da sham a kudancin isra'ila da ke kusa da gaza mahukunta sun umarci mutane da su kasance a wuraren fakewa daga harin bom a gaida bilkisu baban gida da rahoton da ta haɗa mana yanzu kuma sai najeriya inda 'yan fashin daji a zamfara suka fitar da wani bidiyo da ke nuna wasu 'yan mata shida da suka yi garkuwa da su a cikin bidiyon an nuna 'yan kururuwan neman taimako yayin da ɗaya daga cikin 'yan fashin ke tsala musu bulala an dai suna kiran da a taimake su a biya kudin fansar da wadanda ke garkuwa da su ke bukata domin iyayensu ba su da hali akan haka ne haruna shautan gaza ya tuntubi wani dan jarida mai zaman kansa a jihar ta zamfara wanda kuma ke bincike kan lamuran fashin daji da ke addaban jihar wato yusuf anka inda ya fara da tambayarsa ko me sani game da wannan bidiyon Eh gaskiya wannan bidiyo ba ni da takamaiman ya yaushe ne yan bindiga suka suke shi amma dai a iya hasashe na ba zai wuce cikin satin da ya gabata ba. Abin da ke faruwa shine wayannan yaran an ɗauke su kusan wata hudu da suka gabata daga sha biyar ga watan Januwari. an ɗauke su ne a hanya eh, birnin magaji ƙaura zuwa birnin magaji eh, ina ga sun je buki ne kamar suna dawowa daga birnin magaji zuwa ƙaura. to amma ba su kaɗai aka ɗauka ba an ɗauke su tare da wasu maza eh, da kuma ina ga wasu mata so wasu ba amma an zafi wasu maza da aka ɗauka tare da su kenan ga alama an ma san ko su wane ne waɗannan 'yan matan eh lallai an san su ɗayan su ma na ga an yi identify inda take karatu nan eh, zaka kusau tertiary institution ne eh wata kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar zamfara kenan eh eh lallai an san su an san iyayensu sai duk da abokanai ne da yan unguwa haka to kamar na ji suna kiran cewa a biya naira miliyan goma sha biyu a taimaka a biya iyayensu ba su da hali. To ni abin da nake ji shine kamar sun ce ma iyalan kuma iyayen wayannan yaran kuma sai wayannan yaran sai an bi biyan biyu hmm. ko kowace yarinya. So ban sani ba ko sun faɗa haka dai a cikin jiya din amma idan ne abin da nake ji daga yan uwan wayan da abu ya shafa shi ne cewa yan na cewa dole sai an biya miliyan biyu kan kowace yarinya. To akwai wani abu da aka ji daga bangaren hukumomi na kokarin kubutar da su? To kamar yadda muke ji su hukumomi musamman 'yan sanda sun yi ta kokarin kubutar da yaran amma dai har yau kamar yadda ka gani babu wani eh, Kuma babu wata masaniya game da kowane wuri ne ake tsare da su. Gaskiya babu wata masaniya ina da an ɗauke su hanyar nan tsakanin filin magaji da ƙauren na moda to kaga duk wannan yankin ne na zurmi shinkafi Yusuf Anka kenan wani ɗan jarida a jihar Zamfara. To rashin tsaro dai na ɗaya daga cikin abubuwan da ke janyo tarnaƙi ga karatun 'ya'ya mata a Najeriya. Kuma akan haka ne a yau aka ƙaddamar da wani shiri na tallafawa 'ya'ya matan domin yin karatun zamani a Najeriya. Shirin wanda haɗin gwiwa ne tsakanin ma'aikatar ilimi ta ƙasar da babban bankin duniya za a faɗaɗa shi ne zuwa ƙarin jihohi goma sha ɗaya na ƙasar baya ga bakwai da suka fara amfana da shi a baya. talauci da matsalar tsaro da fyaɗe da rashin kyakkyawan yanayi a makarantu na daga cikin manyan dalilan da mahukunta suka ce na janyo tsaiko ko dakatar da karatun 'ya'ya mata a ƙasar habiba adamu ta halarci zauren kaddamarwar riga kuma rahoton da ta haɗa mana. MPCU, and please let's clap for them. Thank you. Please sit down. This is a project being initiated by the Federal Ministry of Education Shirin wanda aka yi wa lakabi da ajiyar a turancin Ingilishi na duba ire-iren kalubalen da 'yan mata.